karfin gashi na kawo kin san alade ta yi komai za a daina yi da yawa ba ka san a rinka dafa abinci yawa ai ta lalata wannan gashi dankali ne ga kwai alaji gashi ta abin da ake muku ba kwa gani

yanzu ma na ji wani yanzu kun wallahi na ji yanzu a ikon Allah a a alaji inna lillahi me ya faru alaji an dafa abinci kuma kake furzarwa ai ba zan ji daɗi ba ina ne ni bukata ta ku ji daɗi alaji wanda ba jin daɗi alaji me yayi ka je baka je kai yanzu baka san yadda inda kike da bane to ai alaji ina ga ina yin iya kokari na in dai wannan bai ma dadi ba alaji a kwakwannan kai haka yake tare ka haka alaji ai alaji in dai wannan abin bai maka dadi ba to sai dai miya kuka sai dai to za mu sai dace da kai alaji kai in rinka maka to tuwo cinye duka ai na ga alamar cinye duka aka sa kai a'a ai ai ba hakuri ai waje da hakuri kana dakata ta shiga ji ƙarfin hali gare shi kada shi halin sa ba kyau ya aka yi ya aka yi. na kana ta yatsu na fuska ne kai ana ji ai ba kenan wannan wannan motsatsan da ake da da da da da soya kwai irin wannan wannan wannan wannan abinci a ce ya ki abinci wai ma ce na yi. yayi eh? Alhaji kai da ma can fatin da buba ya zo gidan nan kai da shi dai taku bata zo ɗaya ba dai kai kawai abubuwan buba bai maka kawai dai daɗin ta aka sa mashi buba yayi kama da buban din jikin shi da komai mm. amma wannan girki wannan girki ban ga yadda faɗi shi ni kaga kwannan lafiya launacin shi wallahi daɗin samani na ji to yan kuruciya ne kike banki kika ji daɗin sa Yau <laughs> ya wani abinci irin wannan abinci ke ce da na ce ki bari tukun wanda suka yi fasin out da karatu suka karanta girkin nan a ɗauke a in je duk wannan tura a kawo to ga aiki kai ne dai bewa ba alhaji shi ma buban kai ne bewa ba ni yanzu ma wallahi ban koshi ba barin je in karasa wancan sauran na kan a haɗa halawa. sai ka da ban mm. haɗa hannu kan gaba ɗayan cini to shi kenan alhaji godiya nake sai ka dawo Bubu mai ƙaton banza ƙaton wani. Kawai Yawwa. Ah. Alhamdulillah. Kai na mai gadi bai da bane tana nan? Ai ni ma dai na dade nan kusan awa ta ɗaya kenan a ƙofar gidan nan ina jiran ka alaji. Da da mai gadin ma da ya dai ka ji sakon kira. Lafiya? A lafiya lau. Wallahi na zo ne na daɗa tuni ne. Ka san lokacin biki na. zo na kawo maka katin ɗaurin aure. To shi yasa nace tun da ban ga ƙafa ba ban kuma ga aljihu ba bari to na zo tun da shi Allah ya yi ta haihu saboda a lokacin bikin na alhaji na sha wuya mutane da yawa suka sa ni na dinga ne aka ce na kwanto kuna har da wanda ya ce zai kama min gurin bikin ya ce zai bani da wanda ma ya ce shadda kai kai kai mm. ina da abubuwa to ke zaka zaka ta mazuba ni ne na ce da kai zan kama maka wani aure A'a ba wai kai ba, ai shi yasa da ta haihun nake zuwa kuma gun wa'anda Allah bai sa sun zo din ba. Ah. Ka ga na zo na dinga bubbun su. Idan ka ga wancan da ba su zo ba sun ce mun suna Abuja, wani ya ce yana Katsina, wani ma ce wai dutsen ma ya tafi. To dutsen ma ana aiki ma a dutsen ma ne, ni ban taba ji ba. Amma wallahi alaji. Kai ka gana. ba za ka tsaya ai magana. Wai kai do Allah. Ah zan tambaye ka. To. Akwai wani bashi tsakana da kai ne? a bashi dai na zaman tare da kuka ta cewa ne auren da na yi na yi kuma na zo to ya isa batun kai aure yawanci mu irin mu in ka ji mun ce kai aure akwai abin da muke shakka tsoro ne muka ji a baka haka da tsinkenka hankalin mu masu ƴaƴa mata ba zai kwanta to wallahi da na ɗauka alaji duka za ku dinga kai dubu ɗaya ɗaya ma wallahi na ɗauka a lokacin al kace wata kace ta haihu wallahi yanzu ta haihu kuma wata nawa kenan me a yanzu yau ai ko suna ba ai ba ko suna ba ko suna ne ka barka da Allah eh cikin eh, eh, watan watan ta tara wata ta riga musu riga musu to jumadawa jumada sani jumada ula wata ya wata kenan a ai daga rabiu awwal aka fara to wallahi ah. alaji da yawa dole a tausaya mun sai da aka ta sa na ah. kwanto kura na kwanto kura to ta kai ni da zan sa fa la ilaha illa Allah ka yi eh a ina ne ma kake kai me ni wane ni a nan wajejen abun nan ta katsare nan kusa da magashiya nan wannan sago unguwa da aka ji ana magashiya to nan na zauna wajen gidan mai unguwa subura nan nake to shikenan mhm. abin magana to alhamdulillah ai ai yaushe za ta haihu kace ai an haihu an haihu jiya fa ai sa na ce to da ku alaji ba ita ta ta ta tantabara ce kaga ya in mata ashar alaji dan Allah ka taimaka kaga dai ku kuka dinga ce mun kuka dinga cewa na kwanto kura na kwanto kura ga ku a ba lokacin da na ji wallahi sai da billahi da jamare ka in ka za ka mata cin banza da bari ka ya hakuri ya hakuri ka taimaka mu wani abu ne wannan ma kawai nake tasha har yanzu ban karasa shan sa ba dubu dai kaga na mutum biyu ne amma ni kadai nake shan sa ka za mu wallahi a tafi na yana ka na gaba shawara to ai haka duk a raban katin ma haka suka ta mun wannan karerai eh wanda ka sa mutum safi kake yawo ya ishe ka ai ban su ai kai na fara zuwa to kada lokacin kada lokacin ya kure mu Thank you. amala gojiyar kankana daga ƙauna sai gashi ne ake kushewa Allah ne ya haska abinnu kai ni nake buɗe ƙofa kake rufe mun? ya ba za a rufe ma ba kana ko da lissafi lissana ko da hankali lissafi na ko da nutsuwa kana ko da tarbiyya duk inda ka fito ba a yi ma tarbiyya a gidanku ba daga dukkan alamu a hannun kanwarka ka girma Tun yanda ba ka da mutunci, tun da kaga ga na da mai gidan, ina faɗe ina faɗe, in shigo da mace, in sa kayansa, in hau motarsa in fita, ka ga ya kyale ni, na riga na zama ciwon ido sai hakuri Dole a tafi da ni. Da ya kace. Kamar ya. Gaya ma wani abu. Saurare ni kace. kale ka abin da kake ka wuce gona da iri. Ai barin ka aka yi. Ba zan bar ka ka ci gaba da sanadi, ka yi min da zan rasa aiki na a nan gidan ba. Akan aiki da nake alhaji ya ce duk wanda zai koma nan gidan in duba ga hudu ne idan ya ba da umarni in kuci sai in bashi nan barka Alaikum. to insha Allah za ka yi ta aikin ka waye insha Allah idan ina raye idan ina raye to za ka yi ta aikin ka zan nuna maka ni dan asali ne zan nuna maka ni dan gado ne ni zan nuna ma to ka nuna mana mu daga bishiya muka faɗo mana ɗan dangi ka ce mu daga bishiya muka faɗo mana Ni mana ni ko asali wai bai da asali Fantai na aka bude muka zo? Eh, an yi magana ka ce ɗan azari, ala ne kai. Baka san zafin asiri ba, kana nan za ka gana kawo madadinka a nan gidan. Je ina gafara ka ga shi. Sai aikin da bane. Za ka ga. Taka kuku ne ba, wani za ka kawo. Zan nuna maka mun tsara ina da asiri. Bai a ciki. Ina gaya miki. Ai, ni musu faɗa. na ɓata musu ta inda na shiga ba ta nan nake fita ba. To, mutane ne, in dai Allah ya sa kai kuɗi, to ba za ka huta ba. Wanda ma ba ɗan uwanku ba, sai zo ya manni da kai, in an magana ya ce jinin ka ne. Ya ce jinin ka ne. Amma ran da aka ce ba ka da shi, kowa sai ya ta kyamatar ka. In ka ji an ce ma mai, hmm. to talaka kenan wanda bai da. To, sweetheart ga shawara mana. Me? Me zai hana ka kore su? A'a. Gaskiya suna da mana. in san iyaye so ake a rabu lafiya da su ni kullum so nake rabu da gatuma lafiya to ni ka bani dama in kore su Ake bari lokaci yana dan yana zuwa mahaifiyata ce ta ce in gahi nan ya tawo kuma ta inda Allah ya taimaken ba aure ne ba da sai dai mu zo mu zauna ga ɗakin sa ga ɗaki na ga ɗakin matata kin ga abu ba daɗi amma na san lokaci ne yana nan nan da kika shigo daga ciki ko me kika sai a ce matarsa ce amma yanzu haka kawai in kike wani abu ya ji ko kuwa kenan gaskiya ne baby sai mu bi sa hankali mu rabu lafiya insha Allah ne bari mu baka ko a ba komai aiki bari ma sai na je ma na kai ki Saudiya kin sha labal Da gaske bai? Kwarai kuwa. Daga Saudiya mu wuce Egypt. kika sa in ce na shi amma Daga Egypt mu tafi Switzerland. Daga nan mu tafi Cairo. A? Din ni kadai. South Africa. In wuce Ghana. Insha Allah. Ai kina jina? Eh me ka sha ruwa ka ka Ba komai. In kika ga ana ma wulakanci a garin nan. Ba ka da ku. ko ƴan sanda su wulakanta ka ko ka ga wulakancin alƙali ko ka ga ana ma sharri to ba ka da ku. Amma in dai kana da kuɗi shi kenan. Kun ban ba baki ruwa ki dan rage saboda rayuwa yana ya riga ya canja. Karfin hali gare shi. Ga mugun hali gare shi. Na fa yadda in mutu kake rayu ba. saboda son ki da nake yi sun zan iya tafiya ne ga Kwa gaskiya idan ka mutu yanzu zan ringa samun kusanci. Zama muka zo duniya? To ai mutuwa za a yi amma ba yanzu ba. In kana kiran mutuwan nan duk sai ka ringa. In ta zo ya zan. Ya zan yi in ta zo. A'a saboda Allah fa. A'a. Karfin karfin karfin hali karfin karfin karfin hali ne. Rayuwa kenan malam. Masu jin daɗi ba su da yawa a duniya. Malam, mu koma ga Allah sai mu ji daɗi mu mora. Ƙasa malam ta yi tsi, Malam al'amari duk sun yi tak. To, mu koma ga Allah sai mu ji daɗi. Tun ana gum yanzu ga mun yi tsi a ƙasar nan. To fa, ni dai ba wanda na kirawo. Kuma ban ɗauki kayan alaji na sa ba. ban ɗauki mota alhaji na sa ba bare a kai ni gaban uwar zaina waye na ce waye shigo mana waye salamu alaikum amin a a a Malam, ina matan gidan? Malam yana buzu, ko kin gane miki kama da malami? malami yana buzu yauwa ina matan gidan na tambaye ka zaki ce min ina matan gidan ajiye nake kai ko siyata kike ko zama na kike ko zaman ki nake to kai ke kake min rashin ke kake min rashin kunya kake min rashin nan farahin mutunci gidansa kika go yauwa kwata kwata rashin mutunci wafulan wafulan ba wanda ban iya shi ba in ga miki na zauna a Lagos kewa ce ce ke zaki shigo mana kawai da iya yi to ni yar nan mai nan gidan ne to in ke yan mai nan gidan ce an gayan ni kuma ni ne ɗan mai aikin nan gidan ni kike wa tsaki waye kai da bazan maka tsaki ba to zo ki da kyan zo ki rufe ni da duka mara kunya ke tsohon dan duniya ne ni nan da kike gani na nan han mushe na ci ni zaki wa rashin kunya waye kai da bazan maka ba ni da gidan ubana wallahi ba isa hana ni in yi abin da nake so ni na haka ni na haka ni kuma kuɗe. Eh. Ƙarfin, ƙarfin, ƙarfin hali, ƙarfin. Zo ki fita, zo ki fita daga nan. Ya san sai kin fita, zo ki gidan nan, Allah sai kin fita. Miki ta yaro fifa, in muke rashin mutunci ni wani abu ne. Eh? Kan ce. Fita ba. Mara kunya fitsarar ya ke kashe shi. Kan ce. Ƙarfin hali, ƙarfin. Ga mugun hali. na ƙarya a gare su. Na naga kin da yaran ki a ɓace. Kuma na ji fa bata na. Gane ba. To kuma don bata nan sai ki da yaran ki a ɓace ba kya zama ki jiranta. Umma wallahi ni ba shi ya ɓata min rai ba kin ga wani katon gardi na gani wai kukunta a falon nan ya dinga ci min mutunci. Kuku. Ki da Allah can. Me gadin ne kuku? Uku baba mai gadi ba ne mai gadi mun gaisa da shi lafiya kalau amma kuku na ina shiga falo ya dinka ci min mutunci da zagi har da duka wallahi umma ya mun. Kuku? Wallahi shi kuku. Wato kina nufin kenan ita ya ɗaukan mata ɗan aiki kenan wanda zai dafa mata abinci? Wallahi katau tangardi da shi umma yana zaune a falo ya babbaje kaman falon uban shi. Hmm. Lallai, biri ya kama da mutum. Mu nan ya ban mu, aiki na gida ne ce, shara wanke-wanke girki ita ya ɗauki kuku ya ajiye mata to ba matsala umma sai kin ma je kin ganshi a fara dan kaman gidan uban shi fa ai magana ta ƙare yanzu ina gama aikin cikin gidan nan zan wanka in shirya in je in gane wa ido umma sai kin je fa kin gan kaman gidansu aka ya mai da falanta ya farar mai yana ta abinci zai bar gidan ba shiri in je in gani ni ma in zai iya min rashin mutuncin to ai da ya bar gidan ita ma da ta bar gidan ita ma da ta bar gidan lalle alhaji ye ajiya ya kamata ki dan samu ki dan ci abinci in tafin zai ɗauko miki ruwa da lemo ki gyagije hajiya idan kunya kike ji sai in dan shiga daga ciki sai ki dan canja yawo wallahi dole ne sai na canja wannan sabon wasan da aka fito da shi sai na canja shi to ai hajjaju matar gidan nan duk abin da kika sani ni mata nake in dora mata abincin safe in dora mata abincin rana in dora mata abinci da daddare ni ne ruwan wankanta ni ne wankinta ni ne gugarta duk abin da kika sani Kai alajin ne ɗauko ni musamman daga abuja kai ni kuku ne da mun yi tsohon gwamna kai din kwarai kuwa ai hajiya idan aka ci abinci na sai an ƙara <laughs> ni dan nan ba eh ka tsoki kenan me kwana a kai freezer suna na kenan in dai zan yi abinci to magana ta kare hajiya wato ita ma haka kake karrama ta kamar yadda ka karrama ni ko ajaji ki kwantar da hankalinki kulawar da ma nake bata zan baki rabin take insha Allah <laughs> ai da yake ni kin san ni in aka ce magana ce ta mata ni to ina kan gaba wajen faranta mata rai abin da kai da ka ishe ni da surutu ah, ka gyale nan ji da abin da yake damuna mana kan me zaka dame ni da surutu hajiya akwai fruit salad ma na hada miki da shawarma hajiya ki zauna mana ki ci abin ba ni ka ishe da surutu ka dame ni ka ji ko ka kyale nan ji da abin da yake damuna mana eh ka zo ka ishe ni da surutu hajiya har na hada miki fa fruit salad fruit salad hajiya haka zaki bar abincin nan kuma yazo waye zai fito a ku karfin hali to wani magana kike wani magana kike da ba eh? da can dubban mai wannan magana ba sai yanzu a yi magana ta wani kuku ba zancen wayo ta magana da shi sa ka ce bari a ware gida saboda ka ji da ita daɗi ni kuma ga jaka ko wacce ta saba bauta aiki in ta bauta aiki in kuma ɗan gidan nan a ce ba ni da aiki komai ni zan yi a gidan nan ni ban ce ka zaɓan min wai namiji ba ko mace ce wajibi ne inda har kana son zaman lafiya sai an neman mun nima yar aiki yanzu wannan dan Allah dan annabi ya aka kai kanki hakika san cewa akwai wani ku zancen duniya buya yake to eh. zancen duniya baya buya to bari warware dadin da kake jiyan mata shi yasa aka yi katantanwa aka shigo har cikin gidan nan aka karanto min abin da yake a. to bari warware miki kawai mai inda ake ke dauke wani abu wani tomo ne ta san aikin banza ne shi wannan dan aikin da ke gari ke cewa ga fitika zance da shaurinsu dan uwansu ne amma kashi ya dan juye kada ya zauna haka nan a banza shi ne ce zauna nan ya je a kuku ni ma yan uwan na ai akwai su suna nan zauna gari banza a ɗauko su ma su ma su ci arzikin da yake ita ce shafaffiya da mai shi ne ka ɗauko ɗan uwanta mai taɓaɓɓen kai ka kawo don ya ci arziki ni ga na yan uwan na yana da ƙannan ni ma suna nan ba su da aikin yi a kasu mana su min aikin ba su samu kuɗin tun da kin ce haka eh. shi wannan din za a kawo miki ya kwana bakwai a can ya kwana bakwai a nan ai ba zan haɗa kuku da wata ba oho oho kuku da wata ba ta wata kaina za a kawo min to bari ga miki eh. shi kansa wannan din da ke gani ya kamar mutum goma ne din ya dame ni da fitina a gidana wannan ruwan ya lalata lokaci ya yi da zan ga miki taimaka miki ce da ni taimake ka da me har lokaci alhaji wallahi tallahi tun kwanakin baka manta ba na ce ka ci tsoron Allah ba yin auren bane matsala adalci shine matsala to ku take taken ka babu adalci a tare da kai alhaji ba haka bane ba ka da ta ba haka bane ba haka bane Hawanta ta isa ka kawo mata 'yan aiki ni da nake tare da kai shekara da shekaru baka kawo mai 'yan aiki ba sai wannan ya tsakuwar ci kuri ci cikon banci da za ka Lalle ko tsakuwa, lalle tsakuwa ce. shi shirbici cikon eh. benci eh. ita ce wallahi ke kin fi ke bari ga maki hannunki ma haka guda ɗaya ya fita ai haka ka gani ka auro kafanki guda ɗaya ya fita eh guda nawa ne ita hm? to abin da nake so in kana son zaman lafiya yawa yawa magana ce kwaya ɗaya a je a nemo min a aiki to bari za mu zauna ni da ki in gaya miki komai da komai dan Allah ku ta dan Allah kina daga murya ciwon ke dawo ba ni da ciwon komai a kira da shi kira da shi me ya da ciwo a ni ba na saka abu a raina to shikenan eh na gode na gode zan zo mu zauna da ke mu wani bayani na hankali Ƙarfin ƙarfin ƙarfin hali Ƙarfin ƙarfin ƙarfin hali ne Ƙarfin hali a karfin hali karfin hali zai sa kaya na gidan da yake aiki zai dau komai a gidan da yake aiki ga cin mutunci ga mugun hali ga bakin ciki gare shi kuma ba shi da girki. Kai! Kai! jami'a karan Allah ki kyale hukunta dan yi baccin nan wallahi ba na son kire min wasa kina rike yawan hannu ne ba ma haramin ki bane kai kai Alhaji ina yi? A nan kan kuzo. Ko kujen da take zama? A'a. Da yadda hajiya. A haka ne mana. A'a. A to ƙarya ne. A ƙarya ne. A'a tsakani na da Allah. Mm. Idan ƙarya nake yi kwaran kwatsa ta kwaran kwatsa. Eh kai na ƙarya ko rashin ƙarya. Ba tambaya ka da mm, ra al'aini na ganka a kan kujera. Tunda nake ban taɓa kwanciya a nan ba alhaji kaddara ce na ɗan shingiɗa bacci ɓarawo ya same ni. kuma da hajiya ce ta aike ni na kai mata sako sai na dan tsaya nake kallo shine bacci ya kwashe ni ka yi hakuri alaji kuma ba za a sake ba oh to za ka sake ta ma za ka sake ba za a sake ba tun ba za ka karshe wa gidan nan ba na'am eh zan sallame ka aikin nan ka sallama sai ka bi gidan a a alaji a a to to alaji in ka sallama ina zan ina ka ce na dogara da ku a ina ka ce ba zan iya ba alaji dan Allah dan annabi ka taimaka min na dogara da ku ungo kirga kirga kirga alhaji kar mu haka idan ba mun yi mun gama ba shege nake mun yi mun gama sa su aji alhaji ka taimaka min dan Allah alhaji ka taimaka min alhaji wa zaka dauka wa murya kai kai daga abin naka zama tsiyaye ba haka bane alhaji dan Allah ka taimake ni me kai na ya ina maka magana ni kana na'am billahi killazi yau kana na'am A ina ai na kwana. Na'am. Daga sama sai koyi zauna ko aka yi. Me ya faru? Wai Hajiya bacci ne ya dauke ni. Shi ne ce wai wai ga sallama ta ya kore ni. Alhaji ni na rasa me buba ya maka. Na rasa me matsalan ka da buba. Alhaji ya riga ya maka bayanin ga abin da ya faru ko? Sako ya kawo min na tafi na bar shi a nan bacci ya kwashi ka zo ka same shi ko? Ka bayani ba shi kenan ba abu ya riga ya wuce. kuma ni gaskiya ba zan ɓoye miki fajiya in dai shan ruwa na ya ƙare a nan gidan gara kawai in tona a'a eh tona a ah, abin da ke so tona tona buba ba ni wannan kuɗi to gashi a'a abin da zan tona rami in shiga in mutu shine bas gas kai kai alhaji ba inda buba za shi a gidan nan buba yana gidan nan wai ma alhaji dan Allah buban nan ba saboda ni ka kashi gidan nan ba Me zai hana ba za ka ɗauke idonka akan shi ba? Sai in sake wani. Buba dubu nawa ne. To ai kuma wannan buban a cikin gidan nan shine kwanciyar hankali na. Bai iya abincin ba. Ana rurrufawa kina kina jin kunya. Ya baka magana da ke. Na ce abincin shi kamar dame. Sai ce a dai hakuri. To ai ko in dai zaka kori buba daga cikin gidan nan ya fita ko to yana sanya kafa yana ficewa ni ma ina sanya kafa ina sanya inda dare ya min. Saboda haka buba buba ta shika jika ji. Na gode Alhaji Allah ya ji kan mu Allah ya saka da alheri. Alhaji na gode. Eh. Allah ji kan hajiya. baka kuɗin ka. A suna gun kuɗin. Na gode. Ya aje ruwa. Ya kawo ya je ya ɗauko abinci bai ko i magana kuma a ce da yin magana. Zai ka ne ka dan halatta shi nan shi. Eh da da zan je da ko. Ai alaji idan har abinci ne to ni ne kat a koko. Mutumin da ya je aiki a gidan gwamnati kaga local government guda sai da suka dauke ni dafa abinci alaji ni kwas ne karantawa alaji in ka ci abinci na ka dai gani da Allah kowa Allah ka akwai wani anan ma na an aba shi bashi bari mu cinye wani bari mu cinye kai kibda tun daga budewa magani nan alaji kana kallon abincin nan da ka akwai kibda alaji ai idan ke abinci ne abinci alaji wannan kibda ce a ciki wannan kuma sinapsi ya kaji Mm. Ya yi daɗi ko? Mm. Na dai ji. Ai dai bubu akwai ƙoƙari. Wannan kwai ne na ɗan samu na ɗan yi muku kidini ɗinsa. Wannan ga yi na haɗa. Kan gani buba shi nan komi ma ya ji. Allah da kai mata shi. Ko kuma da kai za mu ci abinci da mata. Yo shi. Ka ka ɗago mu nawa. Ta ma za ka Me ya faru? kai alhaji la ilaha illallah wannan kuma alhajin ana so sai bari ɗauko ka a yanka kai kai na ɗauki ɗauki rus abin da can tana za da cin wuki in ka yanzu ba tsakuwa ta zauna ba in kin kyara shi yanka ya abuka shi a cikin wannan tsakuwa a ina a cikin abincin shinkafan nami ya gwamnati daga buhu sai tukunya ka riga ka sani me ya kai tsakuwa ciki hai alhaji kai dai kam tsakaninka da buba dai sai du'a'i ƙarfin hali a ƙarfin hali mu ci abincin kawai alaji ga wannan in kun tashi sai a wanke hannu an gama ci cip cip kuku don ba haka na bi shi ba zaman lafiya bai ganni ba ya zo ni ba abin wankan yin yaro ba ne buba rigima eh, to kishi ne buba yala tashi tashi tashi dauke dauke ki mishi magana buba wallahi in baki mishi magana in ba alaka to ni abincin buba Haba Alhaji, a yanzu akan wannan ka kira ni akan abin da ya shafi gidanka? Ina ɗauka wani abu ne ma? To ai gani ne wai yarinyar na aiwata ka hanci. ba wanda ke tilashin ta sai kai daga kai ne mahaifinta wace irin tufka bori take ma yarinyar ah, ban ce an bori take ma ai ba za mu kira kuma san inda za mu abin take yi ya fi karfin bori to yanzu za kake so a yi ta abin da ke so a yi a kira ta kare ta kare mata kakaf ka mata jan ido ka ce to zan sa bulala in zane ki tunda wannan mijinki ne matattaka? taka? Eh. Ashe kai yanzu a ce ka auri mata kuma sai wani ne zai da kan ma mata kai ba za ka dake ta ba? Kai ba za ka yi mata faɗa ba? To fa ka tuna yarinyar nan dama fa ba son ka take ba ni ne ne kulla kulla na hada na cikurkuɗa na tura ma ita na hada ta to ai ai ai cikiya akai mata taka mata To ba batun cika ba kuɗi na da ka ɗiba makudi na bada. Kai ba a baka ya ba? ban gishirin ba kamar da aka ka kawo kuɗi aka ɗau ya aka baka to me kuma abin abin na ciki kaga so biyu ne aka ce an ce ko so ne da ko so goma yan ba tafi daraja kuɗi da ka bani ba alhaji ka kai ka ka faka gaya mun magana fa ba za mu kai ko da ah. can muka taso ba mu haka ba tun kana aikin asibiti kai da ba durkusa za ka gaishe ni ba ma dan na tsaya dan a matsayin aboki to ai na ga in ma durkusa ba ai ba riba ne zan ci ba ban gane ba riba ba ai ba haka nake son rana kai ma gidan ba haka nake son faɗe ba ko barewa ce amma ai me kaga kasan nan kowa cikin halin da yake kaga fannin a matsayin na aminin ka ne ni da mm. yanzu na zama surikin ka na zama amini baba ko ka ce da ni baba amini wannan na bashi kuɗi to yanzu ma baka gama ba ai ba gama karɓa kuɗi ban dai kuɗi ne Ai da an baka iri to ai an samu jari ai zuba jari akai a hakan a hakan kai ina a ina ce kai kai na ce ba wai na ce ba kake cewa kai ba na ce kai bane na ce dai kai ba kai ta ba kenan a'a ina dai ta ba ba ina ina eh. ba zai yi bane a jadu eh, yaro saboda eh yaro dan yaro ni ne dan yaron to ya ya sunanka Kaga kawai ka ba yariya kamar cokali kuma ka zo ka azabtar da ni ka je ta wani ƙato ka daina waiwaye ba bakir ba magana ne maka ba thank you Ba inda za ka. A zan zube takalmi ne. Zauna. Eh? A ƙaddaddale magana na fata a ƙali a mabatta. Abin da ke so ke don Allah ki ɗan ta maganin nan akwai shi su dikin nawa ma'adin yana nan waje. Yana nan waje. Za mu magana yi magana a hankali sirrin magana mu ba shi. Abin da ke so da kin gaba fi sabilillahi. ga wani ta mu aikin nan da sauransu duk duniya ban da abin da taɓa riga min hankali da tashin hankali da sauransu irin wannan kukun da aka kawo shi. Saboda me? Tun da nake a duniya ba taɓa ganin kuku irin wannan ba an ce kuku. Ba inda ban kai ƙarar maganin sa ba ya gagara ke a takaice rikan da kayan da nake sawa lokaci shi yake samu. Kuku? Sai ya ɗauki mota ka wani lokaci ah. sannan ya dawo. Ya samu shiga. ba ba ne. To, ba za ka iya korarsa ba wajibi ne ya zauna da kai? A kan me? Ku zai zo ya fi 'ya'ya masu gida. Wane ne 'ya'yan ce ka yashi ni ma ni mai girgina ba? To, kai ka yadda. Babanta na waje. To, ka ji ai magana ne. Ina jin ka ya aka yi. Abin da ya faru. Wallahi. Hankali na tun da kuku na shiga. Hankali na bai zauna ba. gina bi kwanta ba na farko dai abincin da ba iya waye ba wani lokaci sai ya yi da bicin da zan fara sa baki na ne ya tabka kananzir wai da kananzir yake sai kin gani wai da kananzir ya so sai a bashi sama sama ina kai baki dole ne ba za ka kore shi ba ba ne na samo shi ba to ba za ka gaya mata ba ka da iko da ita ita ba za ta sa a kore shi ba to a ita ce a samo shi an ta ni ne kadai shi zan ɗebi wani kuku to kuma eh? si sai ya zauna ya ringa gallaza ma haka ake yi to ai shi yasa abin na yanki saboda shi wannan koko da ke ganin shi akwai wani mai kantina nan shi wurin sa na same shi ka gani sai za ka same shi yanzu na ta tunanin me zai ta ina zan hutu masa ta ina zan hutu saboda in je ce za in na masa fada fada sai eh ina jin kukun nan dai gaba ɗaya da kai da ita mallake ku a gidan ba ku da bakin magana kuma ku isa ku kore shi in ba haka ba ni ban taba ji ba tun da nake a duniya a ɗauko ɗan aiki ya fi ƙarfin masu gida kuma ba ka isa ka kore shi. Sai kin gani. Ke kina ba dan sai yake cewa dan masu gida. Ya fi ni mai gida kina ba. Yanzu yi na ka samu shi. Wurin wani mai sai da kaya na shi mai kanti ne haka. Yanzu yana nan shi mai kantin? Yana nan mana. Ai mai sauƙi ne ta inda aka hauta na aka. Yanzu ni zan baka shawara. Eh. in mun shiga ciki zan baka shawara irin namu na tsofaffin mata A tsohuwa ba ce tsohuwa ba ce mm-hmm, na kai kai sa na ce irin tsofaffin mata ah, dawo dawo dawo. yawwa na baka shawara na yadda za a rabu cikin salon alin ya bar maku gidan Ya san Allah wallahi ko za a rabu tsiya tsiya ina so Wasu sai wani salon alin ba cikin sauki ya je can ya karata kuma ya bi wasu amma ina mai tabbatar ma wannan kukun ina jin da shirin sa ya shigo gidan daga kai har ita da shirin ku ya zo Allah ya je can kuma ya haɗu da ƴan hau ɗan uwansa don wanda zai ɗau irin waɗannan sai dai ƴan hau wato alhaji wani abu nake gani wanda zai iya zama matsala bai kamata kuma a bashi ba gwara a tafkar hanci wannan yaron wannan ban Allah buba da aka ba hukun gidan nan ina zanne da makwabtanka lafiya lau karar ka shirin safe daban na rana daban na yamma daban kullum za a zo a gaya mu to ga alhaji kura kai bango bai kamata ya zama silar haɗa ka rigima da makwabtanka ba nace gaskiya zan zo a gaya mu zai fita da mota ka abin da yake so Mai magana ya ce na wani waye ni a gidan nan mai gadi alhaji to wannan kalmar da ke faɗa tuni na san zancen na san shi da kyau duk abubuwan da yake yana tare da shi amma ba haka ake da garaji saboda tara shi nake lokaci guda zan ce tare zan matsiya ce in ce tafi ya sadu shi a gani duk abincin da yake yi nan kake gani na abinci da shauransu duk zancen wafi akwai wani wuri can da ake yin abinci da ce a sa mashi da da waye da kwai mai bambaro a sa mashi waye waye mai kabaki ba zai ci kwai ba sai yayi kabaki shi ya san girkin banza ke wuta. saboda kwantar da hankalanka hankali ya kwance ki alaji ba kyau kyale ai zan mata shi ai ba komai alaji to yawa kai hakuri na a ci gaba da ba sa Allah ya yawa na a ci gaba da ba sa barin kuma bakin jet to yawa to go ko kaje da aka yi ya hargitsa tsamin maimakon a samu zaman lafiya a gida to ya kasance zuwan shi sai abin kai auren yare ma ji ke ya fita a raina shi buba a gaskiya na yi mamaki ban taɓa tunanin haka zai faru na gaya maka ba sai zo da mace a gidan kayan sawa na nasa ne banda lalacewa kai da ka zo neman arziki to to to to to to abin da ake kenan ni yanzu kawai da za ka yi mun wani abu guda ɗaya inda aka hauna ake sauka zan gaya maka abin da za ka yi mun kurin ka yanke ka yi mun magana ya ƙare. Duk fa abin da zaka ce in yi zan yi. Saboda dalili lokacin da na jari na kare a nan kai ka tallafa mana na kai. Duk ba wani mai taimako yana daɗi irin wannan. Duk abin da zai rusa farin cikin zan so shi. Abin da zai rusa farin cikin ina ka da iyalinka. Ina ɗahi na ɗahi. Ga nan. Kuma hakan saboda komi na babba ya da gida na ne ne baka iko ba komi alhaji ba ko baka yanci ni ko in Allah ya so da cika wani bari in baka alhaji ko dubu ka bani ko sisi eh ai wannan abin ba komi bane tunda har kai da kanka ka bani Hajiya dan Allah ni fa amanar ku ne Hajiya amanar ku ne ni ina da ne da ne na ne ne ne الله Alhaji. Alhaji. Ka bani guri in kashe wannan na kasa wannan mace amanan ba shi da amfani a gidan nan ba kuma shi da gurin buya a gurin a gidan nan. Mahaifiyarka ta haife ka kana kuka Allah ya sa in za mu mutu kuma mutane suna ina dariya mutane suna kuka. Kaga eh za ka sha mun yau. Duk addan ka ba kai mun ciya ba. Kai na faɗa kai mace amana ka san da wannan ka yadda ina ba za ka da ba da da ba ta ko dora mu muciya ya san ya ta bi ya sha bi ya ma bi be gadi a karfin Ali, karfin Bai gadi? Bari za ku abubuwan da kake yau ya isa. an yau an gama ka gane ko na haƙura da kai kai ma ka haƙura da eh, eh, eh. anaji yanzu ina zan ba ni da kowa a garin nan kai kaɗai ne karin yanzu ka fakin da ni bai gani ka da ka da shi amma ka karɓo abin kicin eh. a ina kake tuka tuka dama mu da ya kamata ka to ka same mu a gidan nan mu zake to ba mu zake ba kai kuma ka fi mu zakewa dan yabo to karshen alewa kasa kaga shikenan eh kwance wannan abin da ake shikenan na ba gidan masu kuɗi shikenan na ban gidan masu kuɗi Wai wato kin sa da ya bani mamaki ma Wai ke da kike hana na hukunta shi ko da lokacin yaman wani abu yau na ga kanke kika ce kwanansa ya kare a nan gidan lalle sai ya fita kuna ga ke cewa wanda duk abin da ya taba garar da ya bin sai ki ce in kyale shi amma na ga kin haka lalle abin nan ya bata miki da sosai ko me yayi maki kai dai Alhaji Aisha an mm. ai wato ban san wannan kuku baya so na baya kaunata ba sai yau da abokin shi ya shigo cikin gidan nan wa alhamdulillah duk wanda ya zo ganki a cikin gidan nan cikin kwanciyar hankali kina zaune da mijinki lafiya me ya kai wannan daɗi hmm? babu to fatan da muke insha Allah daga kanki ba za a ƙara miki wata kishiya ba me ake da kishiya to me zaki ha kishiya ya haƙuri ce Buba kenan buba nawa. Da Allah hajiya ba haka bane ba. Ne zancen kamar. Alaikum Wa Alaikum assalam Ah. Buba buba. Abokina. Ah. Ya akai. Sai da ma'ana kake aiki? kamar ya kai da ni ne mamaki ma akai ka san nan to dama da ban san gidan ba za ka gani ne koko ne zan kawo kaina ni ban taba ganin ka ba ban taba jin labarin ka ba abin ya bani mamaki ajiya wannan abokina ne tun muna yara tare muka taso da shi kuma ikon Allah sai Allah ya sa gurin neman abincin mu ɗaya da shi kafin na zo nan gidan eh kare eh, kuwa Yawa. Ita ce dai matan gidan. Eh ita ce matan gidan. Amma ne mamaki da na zo na tarar da ita da mutunci saɓanin maganan da kake gaya min a kanta. Wai mutumiyar kirki ce. La ne mamaki. Eh. Wato ba mai iya ma dan adam sai Allah. Kamar ya. Ai ni abin da kake gaya ban taɓa tunanin zan zo in tarar da ita in ga wannan shimfiɗar fuska wanda ta fita tabar ma ta mutunta da ba. ba ita ce kake gaya min wa'annan maganganu a kanta ba kake zazzakin ta kake cin mutuncin mutuncin din zagi ya zan ma kamar mi mai ta magana maka da kai dai dan asara ne ku ba tsaya bawan Allah wani abu ya je yana faɗa a kana bayar Allah na'am kin san ko aka ce ranar wanka ba koyon cibi hasali wannan in kina neman mati amana kika same shi an gama na taɓa yin magana hajjiya da kai hajjiya wannan bawan Allah akwai kanwarsa bazawara da yake neman ya haɗa ta aure da alhaji. Alhaji? Ƙwarai ku. Buba? Buba? Aba hajiya, aba hajiya. A'a, tsaya hajiya, don Allah tsaya. A'a, kai, kai, duk abin da zami da kai, duk abin da in wasa kake ka daina min wasa, ai sai ta ɗauka da gaske. Na yi mamaki wallahi. Buba tsakanina da kai, yadda na ɗaukake ka a cikin gidan nan, sakayen da zaka min kenan a ah, tsaya ki dauko ka daga cikin ranar ka haka inuwa shi sa ka ce in ka ga mutum cikin ranar ka bar shi kawai a cikin ranar shi abin da zaka min kenan buba hajiya kuma zaka ba mu alhaji hajiya addini fa yayi mana hani daga an gaya maka abu ka dauka ka ara ka yafa ya kamata ki bincike ke kin alama zan iya zuwa in je har in je in yi zancen ki a wani waje a ah, ya ba zan yadda ba mutum ya zo gashi ga kai wani rashin kunya ne haka zai zo maka ƙarya ga ka gashi ko mara kunya za ka iya rantsuwa za ka rantse za ka rantse kai za ka iya rantsuwa ba ka faɗa haka ba kuma ba haka ne ni zan rantse ba ba kai za ka rantse ba dan da rika rantsuwan ba da shi yasa tabbija a yau ka dan daga cikin aikin sa kenan yanzu haka akwai yara guda biyu da yamma ina ne ba eh a ah, eh waye ai kullum malam gaba sai dai faru kenan wallahi alhaji wato babban abu da na damuwa a nan gudu ba a koransa na ya dame ni amma inda zan samu muke wani dan aikin wani kuku gwanin iya miya shine tashin hankalin a samo wani wa kuma alhaji a ainihin yanzu babu wani mai aiki kuma da zai ƙara shigo a gidan nan girkin na ba ta aka kiri ce bai iya shi ko alhaji wannan ai a gida ne ba ma yi amma yanzu ainihin gida gidana ne gidan mijina ne Oh, oh, haka zancen yake. Ai na yi ko dai in samu lada. Don ni kam kuku ya koyan hankali. To, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wannan da kike yi da kika hudu da shi wani daɗin zama ne sabo muka ɗora wanda babu cuta ba cutarwa. Eh? Saboda ka haka ake so. Hmm? Amma da ai na rasa kanki na rasa ban san yadda aka yi dalilin da zaki ya daure masa gindan nan ba shine kawai ke ta damu. Hmm? to ai shi kenan mm. Mm. matsala kuma ta me matsalar dai dama ita sawa dai kaga wannan kukun yana ta yin abubuwan da ya ga dama eh na kasa kwaban shi na kasa bari kuma a kwabe shi to to wato dama wani dan matsala ne fa, nake ta tunani irin na hana shi ya faɗi lokacin ya so ya faɗi ne dama idan na hana shi ya faɗi idan na yadda ba zai faɗi ba amma zai yi da abin da ya ga dama na amince mishi wato dama tsohon saurayin nan nawa ne ya gan shi a cikin gidan nan ya zo nan wa ya kawo shi ya kawo hanya zo ya zo gidana amma babu abin da ya faru wallahi a shi ba abin da ya faru ya gan shi ya zo ya gan shi a cikin gidan nan to shine ya ce zai gaya maka ni kuma na roƙe shi ka ji abin da ya faru wallahi amma ba abin da ya faru to amma abin da ta kai eh, kin fa ce wallahi babu wani magana da ya faru wani abin da ya faru wallahi abin da ya faru alhaji ya gaishe ana ba komai da ke ce wallahi ai magana a kare eh magana a kare ubangiji Allah ya kai mana da ya fi mana kowa zai iya yiwa wani abin da bai dace ba hmm? ba da ma na bar wannan yanzu dai mun zauna da lafiya insha Allah ba wani rigingimu da sauransu Allah ya da alaji <laughs> alhamdulillah ina ina babban wayan nan ka ganta Alhaji Alhaji mm. ina kika sa nan ba ita yar uwar zaman take tana cike ba da ita maka antu babba eh kira wata za a kira ta kira ta Hello? Ba ita bace, ba ita bace ni ne. A ita ta bani ba ɗauka, nai ba ta nan ba. Ke ba kamar da bane fa yanzu. Wallahi. Kwarai kuwa. Gashi ba ta ce ta ce za ta shiga ta yi min girki. Wallahi ka ta ce ta Ashe wai ta iya dama. To a ai ba za a yi da ba, abdai dai ban magana. To na gode miki ma Allah shi albarka. Ai dabarun da muka duk wani abubuwa da aka yi ya tafi daidai. wallahi kuku ya tafi <laughs> eh wallahi ya tafi karki so shiga yadda aka kace kace to ga ta ku gaisa ga ta ku gaisa gashi a wani so in ji maganar ku tashi shiga shiga ciki eh shiga eh karfin yawwa ya isa nan ya isa nan ya isa nan kalla kalla je ka faka shi can ina zuwa saka shi a can ina zuwa ka jira ni yi gaba ka jira ni ina zuwa gurinka na zo mai hali irin naka ba zai tsira ba ban zubar ma ba saboda na gaya ma cikina ka tafi inda nake neman abinci ka je ka watsa ni ka wulakanta ni abin da ban yi ba ka je kai min shaidar zir wanda haramun ne shaidar zir hmm? haramun ne addini shaidar zir haramun ne addini abin da ba ruwanka ka shiga amma kun ka nan da akan abin da babu ruwanka ka gama ka gama ban gama fa na ce ban gama ba daidai da kai nake ni ma daidai da kai nake tsoron ka nake ji ni tsoron wani abu nake nema a gunka ni tsoron ka nake Yanda Allah ba ina jin tsoron komai da ka ganni nan yawa kan ka ba eh. sheka ni ma eh. ka ansa maka tsoron nake ji ba na riga na ci dubu sai ceto. tsoron ka ba tsoron sa nake ji ba in dai mutum ya ƙi Allah komin matsayinsa ruwana sai na bata kansa in shige ba ruwana ba tsoron ka nake ji ba ni ba zuwa gun ku nake na ce ku ni so ɗaya ne ma na zo na ce ka taimaken taimun tsegumi to tsegumi da daɗi in ya fito da kunya ka ka ji daɗi amma ina son ka sani kai ma cewa idan da ka riƙe gaskiya da aminci ba inda za a yi haka ta faru to ga ni ni yanzu ka sarrafa ni A ni ba zan ɗauki mai mummunan hali irin naka ba kuma da kake cewa mai hali irin na ba zai ga annabi mai hali irin na ba zai shiga aljanna ina son ka sani kai kankin kanka cewa mai hali irin naka na ƙarya da yaudara ba zai taɓa daraja da ƙima idanun jama'a ba kuma ba za ka taɓa karko ba. Na yau wane yaudara a gidanku? Mutanen da na haɗa ka da shi, alhajin da na haɗa ka da shi ka ce gidansa kake aiki kuku, kayi kukun ne, ai ba kai ba. Taimaka maka ne idan ka je ka samu ka ta abinci, in samu sauƙi ne ma akan zuwa damuna da kake wajen an bashi. Ya kamata ka je ka nemi ka rusa farin cikin da ke tsakaninsa da iyalinsa. gaya haka ya gaya mun. To me yasa ka yi bincike ba? ka Kaga haka ne kai an gaya muku zance kun arakun yafa dan tara har da ka. Abinda kai mai insha Allah sai ka gani. nan din nan da kake gani yadda ka raba ni da abinci na ya kare su abincin ka kai ma sai ka rasa kijin dafawa kwarai kuwa tsoron ka nake ji ba tsoron ka nake ji ba na shiga kai ka jefa ni a ciki idan aka cince na a kungiyar yan premisi kai ne in cince ni a kungiyar yan kidnapper ya yi ya sai masu yan abin haka masu juye-juyen haka kwasi haka kwasi haka yan yan yan yan idan ana maganar wanka ba a boye na cibi haka zalika idan ana maganar zahiri gaibu kuma a barwa ubangiji ku daina kacici kacici wajen zaɓen manhajar da ta dace da ku domin samun sauƙi da rahusa da kuma saukin rayuwa bilsops sun kawo muku sabon tsarin da za ku rika siyan data akan naira ɗari biyu da goma kacal akan kowace wangin haka zalika za ka iya kumbatin airtime to cash ma'ana za ka iya mai da kuɗin layinka zuwa bankinka duk a cikin manhajar philosophs za ku iya siyan katin waya duk a ciki sannan kuma duk waɗanda suke so su jona api za su iya jona domin a ba su data akan farashi mai saukin da za su samu riba ku shiga play store ku yi downloading domin karɓar roman gara basa. philosoph shine na philosoph shine zaɓina. zaɓi na zaɓin Kristo shine zaɓi na kuma shine zaɓin Kada ku bari hakan ya wuce ku, ku biyo mu. Na ina ka fito na siya ina za ka Ta mana a cikin gida. Ni kuma wallahi ba zan haƙura ba. Sai dai a yaga ya bi ka. Akan wani aikin banza abin da na fi ƙarfin shi. Na yi girki hakika. Amma daga ni sai shamsiya. Girki mutum da rak na yi. to ko baba Audu ne ya zo a yanzu din nan ba zai samu abinci na ba dan ba zan zuba wani abin da take da kyauta ba kika ce mu kule yanzu nan zan ce da ke cas ki tsalle ki dire ke da kula she. kika sani ko ina da yaron ciki idan mai gidan ya dawo sai ki faɗa mishi dalilin da yasa kike ki tafa mana abinci in na fito waje ban tsira ba ana min laɓe in na dawo gida in yi ta magana ina rantsarantse ba kuma a yadda da ni kai me yasa ka da kaga da yadda ya zo mun kuwa to wallahi ka karɓi la'adar nan ina jin shi an buga wasu za a ba ku takardar kilaroro an mata biyu kan ci ba hajja kausa sun ce tsuntsun da ya ja ruwa baba audu baba audu shirin baban audu shiri ne mai cike da kalubale cin amana da kuma tazariya wato kama da karya karya ka san ba za ka iya ba ka dawo alkawari ka ce min za ka iya ye da damun kawai tsaya to wannan dai kaddara ce ni na ja kaina kuma wallahi da na shi na ban yi ba ta sha kwalliya ta sha huda da ce to wannan ko kan waye za a yi cinikin shi a karba saura kiris mm. mata su maka ai yiri yiri yiri tabbas baba audu ya zo da wani sabon salo wanda kai in ka kalla ka ce hmm, tabbas an zo da wani irin lissafi a cikin sa baba audu audu dan Allah ka dubi Allah audu audu kai dai sai ce wani raƙumi baban ma babu wallahi ni zoman karkara ne na san kidan biki na san na farauta a ce da ke da yanki kuna zauna a gidan nan ku kadai mata malam hamu kake ko me ka kira kanka to wani babban aiki ne a gurinsa ya haure din wani aiki ne gagarumi a gurinsa haba umma baban na zan je in ce musu ya haure baba audu shine kama can kuma rike can cinye can kuma komai nasa ne ya shirye can ya haɗiye can ya buga caca ya kwashe lissafinsa bai zo mai yanda yake bukata ba ba wani suna na sagir ya je kace baba audu a nan garin dan Allah ku sallama ciniki ya kwari na fi rashin kunya dan Allah ta bawa ki ya haƙuri me na ka raba wannan baiwa Allah haƙuri kai mai dasi ciki mai ciki kaka a ne min gida mai dasi samar da labari a wal uba kwakwatawa daukan nauyin shirin kamfa general enterprises mashirin shirin abba kamfa wanda ya bada umarni amina arrahu 747 baba audu kun cika sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna AK Hausa TV a nan ne kadai wannan shirin zai fara zuwa muku duk ranar Talata misalin karfe 8 da rabi na dare kar ku manta AK Hausa TV a nan ne shirin zai fara zuwa muku a shekarar 2024 da muke ciki Sapasagu koni jau olololo olololo dawo. na yadda zan karbi soyayyarka in dai har zaka dinga bani kuɗi daga yin abu sau ɗaya ki zo ki ce min kina da ciki maza maza ka ba wannan asaba in ba haka ba zan sa securities kama In the heart of Kano, where dreams are born and the friendship are tested, comes a grieving house of sins that will keep you to your secrets. Dan dai awa ɗaya awa biyu, kin ta kama ba kwana ma yi nake. Ina sanki. ki. Ina ina son. Babu ruwanmu da mere ko mushi. Duk mace da ta zubar da jini tana da ciki cikin nan ya zube. Welcome to Daliban second a tale of young hearts. No, way of love, Rubber. tension, and pure happiness. Duk wanda zai kusance. iya raba gangan da kansa. This captivating series is brought to you by the creative journals of producer Mustafa Yellow, under the skillful guidance of Director the Intelligence. ba makaranta ba, ba in amma bayana nan inda nake so. Eh, taro kan dire ga ma fili muna millowa kowa ya cace happy birthday sai mi takawa happy birthday murnar birthday get ready for a roller coaster of emotion as you follow the lives of these young students their dreams their struggle and their love story ayyan cikin ya zube ko? This movie will come to you every Friday at 9 p.m. at Canon Entertainment TV. Bring Taliban Secondary to your screen exclusively on your YouTube channel. To amma ina mijinta yake? Malam ya aka yi me damuwarka? Ɗaliban Secondary